تعالى عنها قالت أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك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 waɗannan mutane muke yi ba illa kawai muna kokarin mu dan ba da haske akan rayuwar kowane ɗaya daga cikin sahabban da sunan su zai gicciya a cikin darussa a waɗannan darussa namu abinda za mu dan ƙara shine ishara zuwa ga abin da ya kasance tsakaninka da tsakanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda ya faru abin da aka fi sani da mawqi'atul jamal wato yakin da aka yi tsakanin mabiyanta da mabiyan sayyidina ali radiyallahu anhu wanda a tarihi kamar yadda malaman sunna suka rubuta kuma masu karatu suka sani Aisha radiyallahu ta'ala anha ba ta cikin madina lokacin da aka kashe sayyidina Usman radiyallahu anhu ta tafi umara tana makka yayin da labari ya zo mata ta buƙaci ta fita ta tafi a basra domin tana ƙoƙarin ta samar da wani mataki na sulhu tsakanin waɗanda suke cewa sai an ɗaukansa an kama waɗanda suka yi aika-aikar kashe sayidina usman an yi musu kisasi da kuma waɗanda suke cewa a bari al'amura su lafa a ga cewa an tabbatar da khalifa a an nutsu to shi kenan sai a yi bincike wanda wannan shi ya kawo rashin fahimta ɗin to ta fita da niyyar ta samar da sulhu wanda a lokacin da rashin fahimta ya auku tsakanin rundunarta da rundunar sayyidina usman a sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda a tarihi mun karanta cewa wanda ba sa son sulhu daga dukkan bangarorin biyu cikin mabiya sayyidina ali da cikin waɗanda suke tare da ita akwai waɗanda ba sa son a yi sulhu din domin akwai waɗanda da hannunsu aka yi abu saboda haka ba su so a ce gari ya waye har an zauna ana batun sulhu ba saboda haka sai suka tada kura cikin dare aka kai hare-hare wanda bangarorin biyu suka zaci cewa suna yaƙar juna ne to wannan shi ne ya kawo har aka yi wannan yakin da ake cewa ya mauka a tuljamal yakin da aka yi sai na aisha tana kan rakuminta har aka gama saboda haka wani yaki ne wanda ba wai an fito da shirin sa bane an fito ne da shirin sulhu shi yasa sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anha har ta bar duniya tana nadama ina ma ba ta fito ba kamar yadda wasu suka bata shawara kan cewa kada ta fita kamar abdullahi dan abbas yana cikin wanda suka ba shawara cewa kada ta ce za ta fita domin fitar ta zai iya kawo wani rikici to ta yi ta nadama ta duk sanda ta tuna abin tana kuka kamar yadda shi kansa na ali ya yi ta nadama akan abin da ya auku tsakanin abin da ya auku na fadace fadace da yaƙe yaƙe saboda haka ba wani abu ne da za a yi ta da kura a kansa a yi ta da jijiyar wuya ko kuma har ma ana zagin a sayyidatuna Aisha radiyallahu anha cewa ta fito domin ta zo ta yaki sayyidina Ali wannan wani wata mummunar fahimta ce akai wa tarihi ko dai an yi ta bisa jahilci ko kuma an yi ta bisa ganganci domin a zagi matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan hadisi ita ce ta rawaito mana shi tana cewa awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min alwahyi ar-ru'ya as-salihatu fi tana maganar farkon wahayi da ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma lokacin farko da aka fare wa annabi sallallahu alaihi wa wahayi a makka wato annabcinsa yaushe ne ya fara wannan al'amari da sayyidatuna aisha za ta gaya mana wani abu ne da bata riske shi ba domin lokacin tana yar kankanwa ma'ana waɗannan labarurrukan lallai ta je su ne daga wajen wani sahabi wanda shi aka yi abun a gaban idansa ko kuma ta je su ne daga shi kansa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka yi bayani a wancan satin cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya bamu labarin wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya wata magana ko wani aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam muna karɓar sa hannu biyu biyu gaskata wannan sahabin ko da bai gaya mana ko da bai ji wannan maganar ko bai ga wannan aikin kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya samu labarin sani daga wani sahabi dan uwansa muka ce rashin fadar sahabin da aka ji daga wajensa wannan baya cutar da labarin da wani sahabi ya gaya mana saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin mu da ahlus sunna dukkaninsu adalai ne ba mu da wato damuwa akan wani sahabi ba mu da wata tuhuma akan wani sahabi tunda Allah madaukakin sarki shi ya ba mu garanti akan su radiyallahu anhum wa radu anhu to saboda haka tana gaya mana wani abu da ya faru lokacin tana yar kankanuwa ko dai ta ji shi daga wani sahabi babba wanda an yi abin a gaban idansa ko kuma ta ji shi kai tsaye daga annabi sallallahu ta'ala alaihi sallallahu alaihi wasallam tana cewa awwalu ma budi'a bihi min alwahyi awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya salihah farkon abinda aka fara wa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi na wahayi shine ar-ru'ya salihah nagartaccen nagartaccen mafarki a wata ruwayar ar-ru'ya sadiqa wato a mafarki na gaskiya mafarkin annabawa gaba daya wahayi ne kamar yadda yazo ru'yal anbiya'i wahyun mafarkin annabawa wahayi ne saboda haka babu wani mafarki da za a na gaskiya babu wani mafarki da za a ce na ƙarya babu wani mafarki da za a ce nagartacce da wanda za a ce ba nagartacce ba dukkanin su mafarkin su nagartattu ne kuma na gaskiya ne to kalma as-saliha da Aisha radiyallahu anha ta ƙara anan dan ta ƙara kawar da duk wani kokonto ne kada ma ka zaci ko akwai wani mafarkin da ba nagartacce ba shi yasa ta ƙara kalma as-saliha saboda haka malamai suka ce kalmar saliha anan litta'kid litta'kid don ƙarfafa maganar ta wa illa mafarkan annabawa gaba ɗaya gaskiya ne kamar yadda muka san labarin annabi ibrahim alaihi salam da mafarkin da ya ne zai yanka ɗansa kuma ya zama haka ɗin ne allah maɗaukakin sarki ya so ya jarraba shi ne ya gani kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gani a mafarki cewa maɗaukakin sarki ya labarta mana wala kan sadaka allahu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وأن الله مدعوكم سركية جسكة وأن مفركين النبي صلى الله عليه وسلم نتي ولن ذات الشجاع garin maka suna masu aminci kuma sannan suna masu aske kawunan ko kuma suna masu saisaye saboda haka a takaice duk mafarki na annabawa gaskiya ne wannan bayani ko wannan batu na na Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ne sa mu dan yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi shi kansa mafarki kamar yadda mai mana alƙawari akan a wancan satin a kamar yadda a karatu mu da zamu zo wata gaba da ta shafi wani abu muhimmi da ya shafi rayuwar musulmi musamman ma idan akwai barabaɗiya da yawa a kan wannan al'amari to za mu dan tsaya kaɗan mu yi bayani duk da cewa a cikin sauran bukari ila a cikin wannan ma littafi za mu zo kan kitabul tabi sai dai a can karshen littafin saboda kafin a zo ba mu sani ba rai da hannun ubangiji yake ba lalle da dukkan mu mu kai wannan lokacin ba tayo ko mu karatun ko waɗanda suke sauraron karatun saboda haka yana da kyau idan muka samu wani wata gaba da za ta ba mu dama mu yi bayani akan wani abu da ya shafi a rayuwa ta musulmi ko kuma yake da muhimmanci kwarai da gaske a cikin rayuwar musulmi ku tsaya mai magana a kansa a arru'ya kamar yadda ake faɗa da larabci akwai arru'ya akwai kuma alhul akwai arru'ya akwai alhul wanda duk kansu guda biyu mu a hausa mafarki muke cewa sai dai wata kila ko mu ce mafarki na gaske ko ko mu ce karkace karkacen mafarki a wanda ba na gaskiya ba amma dukkan su muna ba su lafazi guda daya wanda ya zo a cikin hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu a cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ar-ru'ya min Allah wal hulm min ash-shaytan wato ar-ru'ya mafarki wanda ake cewa ruɗu ya to daga Allah yake mafarki wanda ake cewa al shi daga shaytan yake malamai sun yi bayani akan me ake nufi da al-ahlam me ake nufi da al-mara'i ko ar-ru'a abubuwan da mutum zai gani a mafarki a kirawo su ar-ru'a ko kuma waɗanda zai gani a mafarki a kirawo su al-ahlam kalmar ahlam tana nufin tarkace-tarkacen mafarki kamar yadda mutanen sarkin zamanin annabi yusuf alaihi salam da ya nemi su fassara masa mafarkinsa na ya ga a shanu masu kiba suna cin masu rama to kaga a lokacin da suka gaba za su iya fassara mafarkin ba sai suka ce adghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil al ahlami bi alim ai ai wannan tarkace tarkacen mafarki ne sai suka kira abin da ahlam bayan shi ya kira abin da ru'ya ya ayyuha al-mala'u aktuni ko ru'yaya shi ya kira abin da ru'ya su kuma sai suka mayar wa abin da suna al-ahlam dan su nuna maka cewa ai wannan baya da baya da fassara saboda ka tarkace tarkace ne na mafarki wanda daga shedan ne don haka ya haƙura ba zai samu fassarar mafarkin ba malamai sun yi bayani akan abin da ake kira al'ahlam cewa dukkan wani mafarki wanda mutum zai yi ma dai ya ga wasu abubuwa da ba za su yiwu ba wato ya ga mustahil abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ya gan shi da kan doki da fifike misali kamar yadda ya zo a cikin musadrak na alhakim rahimahullahu ta'ala daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani bakauli yace ya rasulullah inni halimtu al-bariha anna ra'si qad qutai wa ana atba'uhu wato na yi mafarki ya rasulullah je da daddare an yanke mun kaina kuma ina bin kan a guje to kaga ba da yanke mutum kai kuma da kansa <laughs> haka yanke kai kuma ya gama magana to kai daga jin wannan kasan ahlam ne daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa tsawa fa zajarahu annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala la yukhbir ahadukum bi tala'ub ash-shaytan ma'ahu fil manam kada ɗayan gobe na ba labarin wasa da shaidan yayi da shi a cikin bacci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan hulun ne ba ba ba ba ba rubiya bace da suke bukatar taskara saboda haka mutum yayi mafarkin wani abu wanda ba zai taɓa wakana a zahiri ba a sarari to wannan yana daga cikin alama ta cewa adzaqu ahlam ne tarkace tarkacen mafarki ne ba mafarki ne na kirki ba ko mutum ya ga wani abu wanda yake mustahilun ne shar'an mutum ya ga wani annabi ya amalu amalan fara'ina yana aiki irin na fir'auna kaga ai wannan a shari'a ba zai ba a ce ta wani wasu kurkin a wani annabi yana kan biya haka da zai yi ba to daga ganin wannan ka san adghatu ahlam ne ko ka yi mafarki wai ga mala'ika nan amma yana cewa ka yi saban Allah waɗanda Allah ya sifanta su da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wai sai ka yi mafarki ga mala'ika ne yana cewa ka yi sata hmm? ko ka yi mafarki wani sahabi yana ta ka saci kuɗin gwamnati to ai kaga ba yadda za a yi wannan yiwu a shari'anci to daga ji ka san shedan ne shedan ne yake wasa da kai za ka ba maganar ka ce za ka gaskata mafarkin ka ce ai shi ma annabi Ibrahim alaihi salam ai da mafarkin wanda ya gaskata ni ma zan gaskata dan haka je kai sata ka saci kuɗin gwamnati wannan hulun ne tala'ub ne na shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ma ka ga wani wannan irin wannan to haka nan suka ce yana daga cikin alamar adghasu ahlam mutum ya yi mafarkin wani abu da yake ta damu wato kai ne ka sa wani ciniki a gaba ko za ka saya ko za ka sayar kuma duk ka damu abin ya yi kana kwantawa bacci sai kai mafarki abin ya yi to dama ai yana ranka wani adbasu ahlam ne ba ka ce ai ai mun fassara wata mafarki baya bukatar fassara kana kwanta sai kai mafarkin abu shine hadisin nafs ya zo a cikin hadisin abu huraira kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam yana cewa idza taraba idza taraba zaman lam yakad lam takad ru'ya al-mu'min takdhib wato idan zamani ya kusanto malamai sun ta kai kawo wajen fassarar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan zamani ya matso kusa amma mafi fassara mafi inganci ita ce kusantowar alkiyama to da wuya mafarkin mumini mafarkin mutum mumini ya zama kariya idan alkiyama ta kusa da wuya mafarkin mumini ya zama ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan wanda zai fi yin mafarki ya zama gaskiya a cikin ku wanda ya fi gaskiya a cikin al'amuransa a cikin maganganunsa wanda ya fi ku gaskiya a cikin maganganunsa shine zai fi ku gaskiyar mafarki sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ru'ya juz'un min hamsin wa arba'ina juz'an min an wani yanki ne daga yanki hamsin arba'in da biyar a wata ruwayar arba'in da shida na annabci sannan annabi sallallahu alaihi sallam ya ci gaba da cewa ruya wato mafarki gida uku ru'ya الرؤيا fa hiya bushra min Allah mafarki na kwarai mafarki na gaskiya wanda bushra ce bushara ce daga ubangiji madaukakin sarki wa ru'ya tahzirun min ash-shaytan da mafarkin da yake kawai shaitan ne yake so ya kunduma ma bakin a rai sai ya nuna maka wasu abubuwa na tashin hankali a cikin mafarki don ka zama a cikin wato hali na na gigi cewa in ka farka sannan ya ru'ya hadisin nan da mafarkin da yake abin da kake zantar da kanka ne wato wani abu ne yake damun ka ko na farin ciki ko na bakin ciki yana ranka sai ka kwanta ka yi mafarkinsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka kasa mafarkin guda uku guda ɗaya ya kirawo ta a ruya salihah ashe sauran duk tarkace ne ru'ya da za ka yi na wasu abubuwan tashin hankali to ka ɗauke shi a hulun ne shaidan ne yake so wasa da riƙo zuciyarka da kuma mafarkin da za ka yi na abin da dama yana cikin zuciyarka yana tukawa a ranka ka kwanta da shi ko wani abu ne ka gani wato mutum ne na tafiya sai ya ga an yi haɗari sai ga wato a waɗanda abin ya shafa cikin wani hali mawuyaci sai kwanta yana mafarkin su kaga wannan hadisin nafs ne abin da yake ranka ne yake mafarki to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyaqul wal yusalli wa la yuhaddith biha an-nas idan ɗayan ku ya mafarki ya ga abin da baya so a mafarki to ya tashi ya yi sallah ya tashi ya raka a biyu ko raka a hudu ta nafila sannan kuma kada ya gaya wa kowa saboda haka mafarki wanda yake na kwarai na gaskiya akwai abin da ake so mutum in ya yi irinsa mafarki mai daɗi idan ka yi mafarki mai daɗaɗa rai akwai abin da ake so ka yi yana da cikin ladubban mafarki na kwarai royal fasida kuma mafarki wanda ba na kwarai ba shi ma akwai abin da ake so a ga kayi lokacin da ka gan shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha falyahmadillah وليحدث بها من شاء وإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليستعذ بالله من شرها وليستعذ بالله من الشيطان ولا يحدث بها أحدا وليتحول من جنبه الذي كان ينام عليه wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda Jabir ibn abdullahi ya ji daga wajensa hadisi yana cikin sahih Muslim da sauran littattafai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayanku ya yi mafarki mafarkin da ya bashi sha'awa ya birge shi yake jin daɗinsa to ya yi farin ciki da wannan sannan kuma ya gode wa Allah ya gode wa Allah sannan ya gaya ma wanda yake so falyukbir man sha'a falyaqussaha ala man sha'a kamar da yake alwar Imam Ahmad ya fada ma wanda yake so wato ana an ce wanda kake so ba ce ka faɗa wa kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamar da yake cikin hadisin Abi Hurairah riwayat Tirmidhi wa ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqussu ar-ru'ya إلا على عالم أو ناسخ لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح kada ka ba da labarin mafarkinka sai ga mutumin da yake mai ilimi ko wanda san shi zai sa ya yi maka nasiha domin ya zo a cikin wani hadisin na abu huraira riwayar tirmidhi radiyallahu ta'ala anhu yana cewa an ru'ya إن الرؤيا تقع على ما عبر إن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت إن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت وتو مفركي لم mutum تنكرتنا جكي كفر أنصوني متكر بأخسر تبعه da zarar an fassara ta to za ta auku da zarar an fassara ta za ta auku malamai suka ce abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake nufi da ala rijli ta'irin الطائر لا يستقر له قرار يطير وينزل ويطير وينزل wato in kuma ya zama mu ya hau wannan bishiya ya sauka ya tashi ya hau wacce ya sauka ya tashi haka yake ta tsirna tsirna to haka mafarki ke matuƙar ba a fassara shi ba ba ya da wata tsayayyar ma'ana da za ta iya aukuwa ga mutum amma matuƙar aka ba shi wata ma'ana to za ta iya faruwa ga mutum ya zo a wani hadisi da'ifi inna ru'ya li awwal abiri amma hadisi ne da'ifi cewa farkon wanda ya fara fassara maka mafarki to abin da ya faɗa shi zai wakana to kaga masu neman fassara mafarki ka je ka faɗa hannun wani ya yi maka muguwar fassara a ka kashi ba uku to da cewa a nan malamai sun ce a saba fil ma'ana idan ya dace da ma'ana to ita za ta auku ko kuma shi mutumin da aka fassarawa ya haƙura da wannan bai je ya nemi wanda ya san abin ba ya fassara masa to shi kenan wannan fassara ta farko za ta auku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka labarta wa kowa mafarkinka sai wanda yake alim aw nasih alim aw nasih mai ilimi wanda ya san abin da ya kamata ya ga maka ko ya maka nasiha al jarumi ya rawaito a cikin musnad sunan jarumi daga سليمان بن يسار عن عطاء بن رباح عن عائشة رضي الله عنها تتي وكما تقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكان زوجها يختلف wato mijinta yana yawon kasuwanci yana safara ta kasuwanci sai ya tafi ya barta tana da ciki sai kai mafarki an na sariyata baitaha qad kasara wa annaha waladat gulaman a'wa sai ta mafarki durkar dakin ta ta kai sannan kuma ta haifi wani yaro mai ido daya saboda haka sai ta je ta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ta gani sai annabi sallallahu wa ya ce inna zawjaki yarji'u saliman wa anti talidina gulaman barran wato miji da zai dawo lafiya kalar kuma za ki haifi yaro mai biyayya ta maimaita masa sau uku ya maimaita mata haka sau uku sai ta tafi sai ta kuma dawowa sai ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama baya nan sai Aisha radiyallahu anha sai ta gaya wa Aisha mafarkin da ta yi sai Aisha ta ce da ita mijinki zai sannan kuma za ki haifi wani dan iskan yaro sai ta kama kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kama mata tana kuka wanda shi ya gaya mata magana bai daɗi ya kamata ya same tana tsalle amma ya same kuma tana kuka ya aka yi ai da sai ai ga ta zo ta ce din ta kan kiri kaza duk wani ga mata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ce a yi ta ce ka ai sai a gaya mata alkhairi idan ɗayan ku ya gaya wa ɗan uwansa idan dan eh, idan ɗayan dan uwansa ya gaya masa mafarki falyakul khayr ya fada alkhairi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ka gaya kowa illa nasih wanda zai maka kyakkyawar fassara in aka riga aka fassara maka kuma ba yadda ya kamata ba duk abin da ya faru kai ka biyo shi yasa lokacin da ah, annabi Yusuf alaihi salam ya shiga kurkuku ya iske waɗannan mutane guda biyu da aka yanke da hukunci aka sa su a kurku suka gaya masa cewa ɗaya yake cewa inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu minhu at-tayr ɗaya yake shi ya ganshi yana yana ta tatse abin nan tatsar giya ma'ana yana yi wa ubangidansa giya ɗaya kuma yace a shi ya ganshi yana ɗauke da gurasa a kansa kuma tsuntsaye suna ci to lokacin da annabi annabi yusuf alaihi salam ya zo yana fassara musu mafarkinsu shi amma ahadukum fa yasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru ra'si sai yake ne udiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan dan kada ma su suna inda inda daya zai ci gaba da zama mai shayar da ubangidansa ma'ana za a sake shi a mai da shi aikinsa ɗaya kuma za a tsi za a gicciye shi a bashi gawa har tsuntsaye su dinga cin kansa to kada ba ɗayan ya ce to ai ai ni ba haka ne ba na ko dan ƙarin bayani ban maka ba sai sai ya ce kudi al'amuran da zai fiye da an gama hukuncin abin da kuke tambaya a kansa saboda haka magana ta ƙare to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in kayi mafarkin abin da ya munana maka to ka nemi tsari da Allah ka nemi tsari da shasharrin abin da ka gani sannan kada ka gaya ma kowa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wasu abubuwa waɗanda za mu yi lokacin da muka yi mafarki mai tayar da hankali mafarkin da ba masu kamar yadda zo cikin hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyabsuq an yasarihi thalathan falyasta'iz billahi min sharriha wa min ash-shaytan wa la yuhaddith biha an-nas وليتحول عن جن عن جنبه الذي كان عليه النبي صلى a عليه وسلم يكي uku أحدهم سسوءه tsarin shaidan الشيطان يعني tsarin شر wannan mafarki wajen الله مدعوك sarki. sannan kada ya gaya wa kowa kada ya faɗa wa kowa sannan kuma ya canza kwanciya idan da yana a kan hannunsa na hagu to ya dawo hannunsa na dama in da yana kallon gabas to kalli yamma to canza yanayin kwanciyarsa fa innahu la yadurruhu zalik annabi yace in ya haka to ba abin da zai cuci shi wannan mafarkin da zai zama masa alaƙa kai ba to wannan koyarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ba mu wasu da irshadat wasu guidelines na daya in ka farka ka yi tofi ka nemi tsarin Allah ka tofa a a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana tofawa a hannunka na hagu har sau uku ka nemi Allah ya tsare ka daga shaidan Allah ya tsare ka daga sharrin wannan mafarki ba wai kai da larabci ba neman tsarin ko eh, da wani yare kai wanda kake ji sannan kuma a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ruwayar Jabir a cikin Muslim falyakum falyusalli a ruwayar Abu Huraira falyakum falyusalli ya tashi ya yi sallah kaga in ka tashi kai sallah a cikin sallar taka akwai waɗannan abubuwa na godiya ga Allah na neman tsari da da da da da da da na irin kunkura baki ka tofar da sauran kamar yadda malamai suka ce in za ka yi arwalla duk za ka wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar ga wanda ya mafarki yayi saboda haka waɗannan abubuwa su za ka yi don ka samu kariya sannan kada ka gaya ma kowa kada ma ka faɗa kowa in ka yi mai kyau faɗa ma wanda shi ma kake so yake son ka kada ka yi ta yayatawa domin in kana yayatawa wani ya maka mummunar fassara tana iya aukana a kanka to annabi sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda ya nuna mana sunna ta nuna mana cewa mafarkin annabawa gaskiya ne sannan lam yabqa min an-nubuwwati kamar yadda ya zo a hadisin Anas في البخاري لم يبق illa النبوة إلا المبشرات فقالوا يا رسول الله وما المبشرات qala ar-ru'ya as-salihah babu abin da yayi saura na annabci annabci shine Allah madaukakin sarki ya sanar da bawansa wani abu ta hanyar wahayi ta hanyar aiko da mala'ika ta hanyar yayi magana da shi ba tare da hijabi ba to babu wani abu da ya saura na annabci sai mafarki na kwarai wato mafarki na kwarai yana juz'i ne wani yanki ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa daga annabci ba wai annabcin bane an gane wani yanki ne daga annabci annabci ya kunshi al-ilamu bil ghaib a faɗar da kai a faɗar da annabi wani abu na gaibi eh? to annabci ya kunshi wannan to shi ma mafarki yana da wannan Kasancewar sa juz'un minan nubuwa la yastalzimu an yakuna nubuwa kamar misali wanda ya tashi man qara al-qur'an la yastalzimu an yakuna duk da qira'atul qur'an juz'un min as-salah karanta al wani yanki ne na sallah amma dan ka karanta al sai a kira ka mai sallah wanke fuska na amma sai ka zama mutawazzi'a fa itlaqu juz' fa juz'u shay'i la yadullu ala annahu huwa nafsuhu saboda haka kasancewar mafarki juz'un min an-nubuwa la yadullu ala annahu nubuwa shi yasa malamai suka hana mutum ya ɗauki wani abu da ya gani an faɗa masa a mafarki da sunan addini ya bauta wa Allah shi domin annabci ya ƙare don haka babu mutum a samu wani abu na bautar ubangiji daga annabci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi mubashirat ababan sa farin ciki muminai su yi farin ciki kasancewar annabci ya kare daga annabi sallallahu ta'ala alaihi da kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya bar wannan mafarki dan ya zama wani abu ne da musulmi zai dinga samun wani abu na faranta rai a zuciyarsa musamman lokacin da al'amura za su rinca bi duniya ta rikici ne a yi yakan musulunci nan da can musulmi ya rasa gurin shiga ya rasa gurin fita a irin wannan yanayi yana buƙatar wani abun da zai daɗaɗa masa rai ya daɗaɗa masa zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda na karanta hadisin abu huraira fi muslim idan taraba zaman lam takad ru'yal mu'min idan zamani ya karato ma'ana alkiyama ta matso lokacin da za a samu alharbu wal kisa da rikirkicewar al'amura to a lokacin mafarkin mumini da wuya ya zama ƙarya mafarkin annabawa gaskiya ne gaba ɗayansa daga ya ɗinsa zuwa wurin mafarkin salihan mutane mafarkin salihan mutane al'aghlabu fihi a sidq mafi rinjaye tis'in bisa ɗari yana zama gaskiya mafarkin salihan mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha mafi mafi gaskiyar wato mafarki daga cikin ku wanda fi ku gaskiyar magana saboda ka wanda ya fi na ƙawatul ƙalbi zuciyarsa ta fi zama gare garai da tauhidi ta fi zama garai garai da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kankanin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ɗabbaka musulunci ciki da waje wannan zai fi zama mafarkinsa ya fi zama gaskiya saboda ka salihan bayi al'aghlabu ala ru'ahum as-sidq abin da ya fi rinjaye akan mafarkinsu shine gaskiya sannan sauran ya ku bayi irin to su ma sun kasu gida biyu akwai mutumin da yake al-masturul hal an ce mastur kamar yadda Allah ce wa akharuna khalaqu amalan salihan wa akhar sayya mutumin da yau mutumin kirki ba da kirki ba yau yanzu a yayi da'a an jima kuma ya yi safan Allah wato yana dan ta cakudawa yana dan mix to kaga wannan ba ba ba wai ba za ka ce masa fasiki ba alfas alfasik shine man ghalaba ma'siyatu ala ta'ati to wannan shi ma gwargwadon yadda yake tafiya da al'amuransa 50-50 haka shi ma mafarkin da zai zama 50-50 saboda haka a cakuɗa cewa bankin nasa zai kasance sannan wanda yake fasiki fasiki man ghalabat ma'siyatu ala ta'atihi wanda saban Allah ya fi yawa ne fasiki fajiri to shi ma haka dan mafarkin sa zai kasance na banza din shi zai fi yawa sannan kuma waɗanda suke kafirai kafirai waɗanda ba ba musulmi ba to waɗanda su kuma al'amu lahu gaba daya ban as-sidqu huwa al-mudratu fi fi fi fi ru'ahu gaskiyar ita ce ɗan kankanwa wato kamar yadda muka ce salihan bayi ma iya cewa 90 ko 95% na mafarkin su yana kasancewa gaskiya to su ma waɗannan 95 ko fiye da haka na mafarkin su yana zama ba gaskiya ba amma za su iya za a iya samun ru'ya din wacce take take da ta'awili tana da tana da fassara ta gaskiya din shi tana da fassara kamar da ya faru ga wannan sarki na zamanin annabi Yusuf alaihi salam ai ba musulmi bane da kuma waɗannan abokan zaman sa a kurkuku lokacin da suka yi farkin ai ba suna musulmi suka yi ba saboda haka za a iya samun na gaskiya din wanda zai iya karɓar fassara a cikin mafarka mafarkin nasu amma labo fiha ko kuma an fiha as-sidq an fiha as-sidq wato gaskiya ita ce kaɗan a cikin mafarkinsu wannan shine kashe-kashen mutane dangane da abin da suke dan farki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fassara mafarki wani wanda shi yayi wani kuma wanda wasu daga cikin sahabbansa suka yi suka labarta masa ya ba su fassara bayansa kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahih bukhari cewa abubakar shi ya fi kowa a'lamun nas bi ta'bir ru'ya ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar shi ya fi kowa iya fassara mafarki bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi ibn abbas uh, radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin sahih bukhari ya rawaito cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa annabi sallallahu ta'ala alaihi ya yi mafarki ya ga girgiji kuma girgijen nan yana digar da yana digar da zuma da kakili wato da mai to shine yake cewa sai ya ga annabi sallallahu alaihi ya kama wato wata igiya yana yayi sama sai ga wani mutum ma ya kama yayi sama wani ma ya zo ya kama yayi sama wani ya zo ya kama yayi sama sai ta tsinke ya kuma kamawa sai yayi sama shi ma sai da abubakar yana gurin sai ya ce to ya rasulullahi la tada'anni u'abbiraha lahu lalle ki kyale ne fassara ma shi ne ya gaya masa ya ce wannan girgije da ka gani musulunci kenan wannan kuma zuma da mai da yake dugowa daga shi halawa ce zaki ne na alkur'ani yana cewa falmustaqfir wal mustaqim mutane yaga mutane suna kara cikin mafarkin abin da na manta wajen mutane ya takaffafu da kalmustaqil da wal mustaqil suna kalar wannan wannan abin da yake dubowa kan da zuma da wannan nan wani ya ɗiba da yawa wani ya ɗiba kada sai da gore ke cikin alƙur'ani kenan wani ya samu rabansa da yawa a cikin wani ya samu kada ce wannan igiya kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ita ce shiriyar gaskiyar da ya zo da ita ya rike Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi da ita wani ma zai rike Allah ya dauka shi ɗauka shi da ita wani ma zai rike Allah ya dauka shi ke ɗauka shi sannan da jinki sannan kuma dawowa to shi ne da ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi akhadta ba'dan wa akhta'ta ba'da wani gurin yi daidai wani gurin ba yi daidai ba to shi ne sai da Abubakar sai ya yanke ya ce wallahi la takburuni bima akhadtu wa ma akhta'tu ya rasulullahi wallahi ka gaya mun me ne ba daidai ba ina ne, kuskure sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqsim ya Allah kada ka yi rantsuwa ma'ana ba zan faɗa ba to anan malamai suna cewa a cikin bayanin sa, wasu na cewa wajen wajen wannan ban da zuma da ya musu fassara ya kamata ya zama kitabu da sunna ya fassara maimakon alkur'ani shi kadai ya kamata su zama abu biyu kamar da yake a cikin mafarki wasu kuma suka ce ai wajen bayanin a su waɗannan mutane da wanda zai kama ya wuce wani ya kama ya wuce wani ya kama ta tafi ishara ce zuwa ga khilafancin khilafar abubakar radiyallahu ta'ala anha da khilafar umar sai an zo kan khilafar usman sai a samu yanaki amma kan zai yi ke yana kan khalifa da zai tafi ba za a samu ya zuki shi ne tsinkewar amma kuma zai kama fatattasul ko fattasal zai kama ya dare ma'ana zai jajirce a kan duk da cewa an tsaye shi an ce sai ya bar shugabancin ya ƙi bari har a kashe shi kan haka shi ne kamawar da zai bayan ta samu ta samu to annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gaya masa ba bai fassara masa ba sun ce ya ki fassara masa saboda in ya fassara masa yau zai faɗa masa ko yau zai faru kaga kuma ai sai a shiga wani wani wani hali tun daga nan tun daga wannan lokaci ce ai za ka yi shugabanci sai na umar zai shugabanci an zo kanka kuma za za a samu rikici za a kashe za to shi yasa sai bai faɗa ba sai bai fassara ba to haka nan to kaga anan ya nuna ana ana fassara mafarki a kuskure ana fassara mafarki a kuskure ko da ko mutum ya zama masanin mafarkin ne kamar yadda sai na abubakar ya kasance masanin wanda ya kowa iya fassara mafarki kamar yadda mai ruwa yake cewa kana a'lamun nasi bi ta'biril ru'ya ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan wani gun ka yi daidai ka dace wani gun kuma ka kuskure to haka nan a ya zo cikin sayo muslim sayyidina abdullahi ibn abbas yana cewa كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها فأنا غلام أبيك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى شيئا وأتمنى أن أرى شيئا أنا مفلكي أزو أجا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يا مفلكي كذا ما الله يفسر ما وأن يا مفلكي كذا ما الله يفسر yace to amma shi ya ya kasa yin mafarkin da zai ci a fassara ba yana yaransa yana kwana a masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a nan yake bacci bai aure ba a lokacin to shi ke nan sai ki ya ubangiji Allahumma in kana li abdullahi khairan fa arini in ni ma akwai alheri tare da ni ka nuna min mafarki ni ma ka sa in yi mafarki to abdullahi bin abdullahi bin salam wata rana kamar yadda qais ibn abbad ibn qais wani tabi'i babba yake cewa muna zaune a halka tare da sa'ad ibn malik ibn abi waqqas da abdullahi ibn umar shike da sai wani mutum ya zo sai suka ce sai abdullahi ibn salam ya zo sai suke cewa mutane in kuna so ku ga dan aljanna to gashi nan wanda yake so ya ga dan aljanna to gashi nan suke nuna abdullahi ibn salam kira sai abbad ibn qais qais ya bi shi gida bayan ya koma gida yace na ji abinda abdullahi ibn umar da sa'ad ibn malik ko sa'ad ibn abi waqqas suka faɗa game da kai sai yake cewa zato ne suke yi zato ne suke yi ai babu wani wanda za a yanke masa hukunci da shi dan aljanna to amma zan gaya maka me yasa suka faɗi haka yace wata rana yayi yana bacci sai mafarki ya gani shi ya shiga cikin wani lambu ko rishar a cikin lambu sai ga wani ginshiki ya yi sama ginshikin kuma a can saman sa ga wata igiya shi kenan sai aka ce da ni in kamo igiya aka zo min da wani kalimi na taka bayansa na hau na kamo igiya na kama sai dai sama shi ne na zo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma rawda fa hiya al-islam fa hiya rawdatu al-islam wa amma al-abud fa arkan al-islam aw fa amud al-islam mun da mana yadda ta sahabbai ka duba irin garanti da ya samu ai in wani mai shi ne sai sangarci a to shi yana da tabbas me ne ya bata sa har a zo ana karanta wani hadisi ya tsaya da ta wahala ai su dai san da suke lalube a duhu ne mun kama dahir amma habbo ko kaɗan shi yasa ya ce zaton su suke faɗa da aka gaya masa ita zaton su suke faɗa yaye za a iya duban shi a cikin aljanna ne abin da yasa suka faɗa ka kaji kaji ji haka sahabbai suke ka kwatanta halin su da namu za ka ga bambanci ba ƙanƙani ba to abdullahi bin umar yana jin ana irin wannan mafarki kuma ana irin wannan fassara mai garabata shi kuma gashi kullum a masallaci yake kwana <laughs> amma kuma ya kasa mu mafarkin nan ya Allah in na kira nufin Abdullahi Umar ba alheri ni ma ka nuna farkin da yana bacci sai ya ga sai ya ga mafarki kuwa sai ya ga wasu mala'iku biyu su zo masa kowa da guduma a hannunsa yadda sai suka kama ni sai suka yi jahannama da ni ma'ana sun sanu kai cutar jahannama saboda haka dole hankali ya tashi ce a hanya addu'a ne addu'ullah ya Allahumma inna a'udhu bika min jahannam Allahumma inna a'udhu bika min jahannam su kuma suna cewa lan tura lan tura kada ka tada hankali kada ka tada hankali to wani in tashi hankali ne ai ba tashi hankali da yafi wannan shi yana cewa in Allah kana nufin alkhairi da ni ka nuna mu mafarki kuma ya ga mafarki da wasu mala'iku da gulma a hannun sun kuma yi jahannama da shi suka ce lan tura'a innaka abdun salih law anta tukthir min as-salah ni'mal abdu salih law tukthir min as-salah kai ne bawan Allah ne da kana yawan sallah kana yawan nafil yace suka zo da shi suka tsaya da ni ala kafiri jahannam akan zaman jahannama nan wasu mala'iku can a ciki da gudunoyi a hannu ce fara'aituha maqiyatan ka qalbi bi'ri an daure ta kamar da ke daure abin rijiya laha qurunun mithlu qurunil bi'r to shi ne yake cewa da safe sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa shi ba ya kurki amma ba ga abin da ya gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce نعم الرجل نعم الرجل عبد الله لو كان يقول من الليل ما دلا da wannan mutum abdullahi da dai yana tashi wani abu na dare falam yatruk qiyamal layl hatta ma tun daga wannan lokacin bai ƙara barin qiyamal layl har ya bar duniya har ya bar duniya sai yayi tare ta annabi min al-layl da ke lalle kullum sai ya yi ko kuma sai ya cika dare to sahabbai suna yin mafarki duk su gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara musu kamar yadda muka faɗa a farkon maganar mu na matan da sai mafarki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mata kyakkyawan fassara a shi ma yana yin mafarki kamar yadda ya ce kamar da abdullahi dan umar ya rawaito yana cikin littafin bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa yana zaune sai aka kawo mata nono فشرب منه فشربت منه حتى رأيت الري من أظفاري أو يطرد من أظفاري أو قام كبكي لميل نقم فتح حرفي من القوشين tamkar yana fita daga abin da aka yi aka yi fa'in ya suna yake fanawaltu umar sai na ba wa sayyidina umar shi ma sai ya sha faƙila fa ma awwaltahu ya rasulullah da me ka fassara wannan yace al'id na fassara wannan da ilimi wato yadda na kwankwada haka shi ma aka ba shi aka ba ka yadda umar shi ma ya kwankwada daga wannan nuna an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya ka masa goran nono ya ka masa kuma gorar giya ta aljanna aka ce ya zaɓi ɗaya sai ya zaɓi nono malaika jibril ya ce da shi ikhtarka fitra ka zaɓi wato hanya cutar ta addini wannan nuni hadisin yana nuna mana yadda sayyidina Umar shi ma ya kwankwaɗi ilimi kai tsaye daga abin da sallallahu alaihi wasallam ya kwankwaɗa wato daga annabi daga abin da ya fita daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ga Umar wasu malamai suna cewa to ya ba a faɗi sayyidina Abu Bakar a ciki ba wasu ka ce ai annan al-ilmu al-ilmu bi siyasatin nas ake nufi ilimi wajen tafiyar da mulkin mutane sai ta abubakar a zamanin ka mulkin ka na farko da yi tsawo ba bari tsawo su ta bayyana na biyu kuma a zamanin sayyid na umar a ruqatu dawlatul islam musulunci ya shiga ko ina da ina garuruwa da dama sun shigo a zamanin sayyid na umar cikin haziya ta addinin musulunci saboda haka gari ya musulunci ya ƙara samun faɗin gari da ƙasa wanda a zamanin sai da fakar ba haka bane ko kai gidanka kuna ko ko da matarka ka fi da ko ko tafiyar da gidan kuna ƙara yawa abubuwa sai a ƙara maka yawa to haka musulunci shi ma shugabancinsa gabancin al'ummar musulmi ana ƙara yawa abubuwa suna ƙara yawa sai da abubakar a sa futuhat da su kuma wasu kamar yadda suka wasu a lokacin sai na Umar sannan kuma a lokacin sai na Abubakar kana kibaru sahaba mutawafiri manyan sahabbai suna nan in ban da rikicin wanda suka yi rinda. da waɗanda suka ki hana zarka ba samu rikice rikice ba kamar yadda aka same su a zamanin sai na Umar domin waɗanda suka shiga mutunci a kowanne suka shiga da laifi ɗaya saboda haka abubuwan sun karu to kaga wanda zai iya mulkin mutane a wannan lokaci ya iya gudanar da su har ya zama a duk faɗin tarihi ba a samu khalifa wanda yake ya kafa adalci a cikin al'umma mai yawa kamar yadda Umar ya kafa shi radiyallahu ta'ala anhu to wannan ita ce abinda malamin suke cewa al'ilmu din da Annabi sallallahu alaihi yake ishara an bashi shi ne al'ilmu bi siyasatin nas kaga Annabi sallallahu alaihi ya fassara kashin dole a cikin mafarki da ilimi kamar yadda yake cewa ya zo a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka kawo aka soja mutane ana guduru ta wato kamar majiji yana ganin suna wucewa kowa yana sanye da da ɗaya riga wani rigarsa ba ta wuce daidai wato hantsan nononsa ba wani kuma dole zalika sai ga ga Umar kuma ya zo rigarsa tana jan kasa sai aka ce to ya rasula ne ka fassara wannan yace addini addini ma'ana wannan sitira da Umar yake saye da ita har tana jan kasa sitira ce ta addini to anan malamai suke cewa kaga ashe babu talawuzi babu alaka tsakanin abin da za ka gani a mafarki wanda da kuma abin da yake yake a waje kaga a waje jan riga jan kamin ai ba mahmud bane majnun ne abin da riga ne a sunna an hana a jari ba eh? amma kuma a bacci sai zama abin abin abin abin ayaba ko saboda haka dan dan dan mutum ya yi mafarki ya gan ya yana wani abu wanda shari'a ba ta yadda ba a cikin mafarki la ya zama cewa a waje abin ya zama shi ma wannan mafarkin a waje ya zama mun gila ne saboda haka sai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abinda aka bawa sayyidina Umar a wannan mafarki na taguwa sutura wacce take jan kasa a matsayin addini ya fassara masa shi a matsayin addini kamar yadda ya fassara wato al'ainin jariya wato ido ruwa ne kwaranya a cikin mafarki a sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi da da aljanna lokacin da wata mace lokacin da Uthman ibn Mas'ud ya rasu wata mace take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajen mu sai yaji ina cewa rahimakallahu ya abas rahimakallahu ya abas sa'id shi ne usman ta Allah ya ji kanka faqad akramakallah Allah ya karrama ka ya ɗaukaka ka Usman ibn Mas'ud an shi ne ɗaya daga cikin sahabban da suka yi shahada bayan ah, hijira hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya karrama ka kai shahada sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ita waye ya sanar da ke Allah ya karrama shi sai ta ce ya rasulullah to yanzu Allah zai karrama shi idan wannan rasuwar da yayi duka musulunci duka shahada da ta zama karama ba to yaushe ne Allah zai karrama shi sai ya ce da ita ina masa fatan alkhairi amma kuma na rantse da Allah ko ni da nake ban san Allah sallallahu alaihi wasallam ban san me Allah zai yi amma ina masa fatan saura ko wannan mata ta kwana cikin bakin rai sai ta ga a cikin dare take mafarki ta ga ta ga shi Usman an ba shi wata al'ayin jariya ido idanuwa ruwa mai kwaranya ta je ta ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne sai ya fassara mata cewa aljanna ce to haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mafarki daban daban daban daban kamar yadda bukhari ya kawo su yawa a cikin kitabu ta'bir cikin littafin sahihin sa wanda yake nuna akwai fassara ta mafarki illa iyaka duk wanda zai fassara mafarki na farko dole ne ya zama ya san musulunci in an ce sanin musulunci ana nufin sanin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alal aqalla ya san irin fassara fassara da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi farkai daban-daban sannan ya zama ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya zama mutum ne salihi na kwarai ba mutumin banza ba sannan kuma ya kasance ya san al'adun mutanen da ke kewaye da shi don suna da tasiri wajen fassarar mafarki shi ba daidai ba ne ko da yaushe kaga fassarar mafarki a wani guri a rubuta ka ɗauka kowa in yi wannan mafarkin fassarar ta ke ai shi mafarki masal ne misali ne Allah madaukakin sarki yake nuna wa bawa amma cikin wani yanayi da za a ɓoye misalin yana buƙatar fassara duk da cewa akwai mafarkin da baya fassarar sa ita ce shi mafarkin wannan kamar yadda muka ji a hadisin na Umar Abdullahi dan Umar ai maganar da mala'iku suka gaya masa cewa kada ka tsorata kai bawan Allah ne na kwarai inda kana yau da sallah haka manzo Allah ya gaya masa kaga fassara ita ce abin da ya gani a gurin ba kan samu ilimi kamar harki shi ne ne wasu abubuwa ne a ƙulƙulli Allah yake nuna mutum a cikin baccinsa Dan su zama alama ta wani abu da zai faru a rayuwarsa ta yau da gobe shi yasa suke cewa in mafarki ya kasance akan wani abu da ya wuce to wannan abu za su ahlam ya kasance ka yi mafarki wani abu da ya riga ya wuce to wannan yana cikin tarkace-tarkace mafarki kai na farkon abin da zai yi nan gaba ba kuma abin da kake cikin sa ba wato kai zama ya wuce ko kana cikin sa in kana cikin sa hadisin lafi kai farkon wani abu da nan gaba ake tsammanin ya faru shi da ake kira mafarkin da yake san fassara saboda haka dole mutum ya zama ya san al'adun mutanen da suke kusa da shi sannan kuma ya zama yana da yawa yana da tsantsini yana da tsantsini Muhammad ibn Sirin ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai ɗaya ne daga cikin tabi'ai yace manya a martaba da yana cikin sigaru tabi'ina a shekaru to amma yana cikin manyan tabi'ai a martaba ya rasu da shekarar hijira ɗari ɗaya da goma ya shahara da fassarar mafarki duk sanda aka zo wajensa wani ya zo ya ce da shi na yi mafarki kaza da kaza da kaza in zai fassara masa kance ce ittaqillah wa a sun fi fika ka ji tsoron Allah kuma ka kyautata rayuwarka ta yi da gobe mana sai ya maka nasiha ka ci tsoron Allah ka kyautata rayuwarka da mutane ka kyautata rayuwarka ta addini sannan kuma in ya fassara maka yakan ce da shi wannan wannan abu da na gaya maka ba komai ba ne face zato ke yi haka kaga akwai ɗan ba ya magana a yanke magana a ce tabbas abin da na gaya maka shi ɗin ne domin shi ba fassara mafarki in yana shiga ciki kamar yadda na abokan ya in قال لك أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال لك إيش في هذه أنت إيش في هذه ليه تؤي أي كتير كذا أي كتير لن بعض بغنر أخطوة ما غنى ينحي أتي إتشي إيه كوي محمد بن سيرين يا شهر هذا النم وانظهر تكي تبير شهر تبفكر مطرقي عين تلقي الوصلاء عليك ما فكر مطرقي أكرمك أكتشير لك وانظهر يا أكرمك akwai tafsirin ahlam yana nan ba sai da littafai suna kai da shi wani yiyi wai wai wai duk kasara su yi wa mutane wanda ya ya ce kaza wanda ya ce kaza ƙarya ake ba ba shi yi ba babban malamin hadisi ne ko babban wali ne daga cikin waliyan Allah ba mu da littafi ɗaya da aka kawo mana a gaban mu aka ce gashi hadisan ibnu tayyib da yawan littafi da kansa sai ya zama rubuta hadisan da Allah ta zaka kuma ya rubuta da kalmar kan mutane to haka ba littafin ka bane don haka waɗanda suke dogaro da shi su ɗauɗɗakuro abin da ya yi su daɗi a ciki ko zai yi waɗanda za su karanta littafan su daɗi su rubuta cikin harshen hausa a buga ana sayarwa mutane fassarar mafarki a hirɗinku ku ji tsoron abin da yake cikin waɗannan littattafai ku tuna maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake gaya muku innar ru'ya ala رجل طائر ما لم تعبر فإذا أبدرت وقعت كنتنا ومن wannan littattafai da suke yawo a hannun mutane sun su a kone ba alheri ba ne in kayi mafarki na kwarai mai daɗi ka gode wa Allah ka gaya ma wanda zai maka albishir ka gaya ma wanda zai maka albishir saboda haka magabata in ɗayan su yayin sarki ya gaya wa ɗaya sukan ce khairun khairun laka wa sharrun li a'da'in khairun lana wa sharrun li a'da'in ka gaya ma wanda zai gaya maka irin wannan kalma kada ka je kana lalubi da zaƙuri wata fassara a cikin irin waɗannan littattafai wanda al-mu'abbiru masu fassara mafarki kuma suna sassabawa na farko ka fahimci wannan ba ba ba ba ba tafsiri Muhammad ibn Sirin bane wani ne mai son kuɗi ya tashi ya tattara kuma shi nan ake ta ta abin nan inda har za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga mun da aula wani wanda ba shi ba a yi masa irin wannan karya ɗin kamar wanda ake sai da littafin wani littafin ya shi tamirin mutbat sai tafsirin na abbas wanda sirkulatul kajin shi karya ce ake wa annabi sallallahu alaihi wa abbas ba shi ya ce wannan ya yi wannan tafsiri ba to haka shi ma tafsiri sirin haka za a ga masu karatu idan ana karatu ana bincike za a ga irin waɗannan da yawa da yawa waɗanda an yi su ne da zimmar neman kuɗi wanda ko mun ce shi ya barci yana sabawa min shakkin li aka ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah karshe karshen hadisin da na karanta mana a farko idan tarabatu zaman lam takad lam yakad ru'yal muslim takdib a cikin ta qala Abu Hurairah وأحب القيد في المنام وأكره الغل إنا تأور إني مبرك لديك sai an dabaure ne amma ba na sha'awar in yau barkin an samu a tasari saboda mai alkaidu sabatun fil islam alkaid da zaizayi a mafarki zai a farke ba wani abin da ya ka ganka a tsauri to amma a mafarki yana nufin jajircewa akan musulmi amma ba ya san algul wato wato sasai wasu ke da sasai da inda ya ba da yi abu ne da da ta alqur'ani in al aghlamu fi a'naqihim ana badar yan wuta to da da sasai a wurin وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فهناك ساسي سيكي زوا daga siga mara daɗi mara kyau shi ku baya son ya gani da asasare a mafarki amma don ya gani a da zaizaye wannan daidai ne yana nuna sabati a cikin musulunci saboda haka yan uwa musulmi duk waɗannan abubuwa suna nuna mana kamala ta addinin musulunci da faɗinsa da shigar shigar kowane sako sako na rayuwa babu wani abu da ya shafi rayuwar musulmi da musulunci bai yi magana a kansa ba malamai da su tabbatar da waɗannan maganganu a cikin littattafansu ba a safo kitabin ba da kitabin da shi ne sayar bukari su ya magana a kan ya yi kitabun ta'abir kitabun ta'abir shi ne fassarar mafarki wala Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tsawon rai za mu ji wata rana muna karanta wannan kitabun ta'abir da abinda malamai suka faɗa a kan وكما فكر فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر ألا الله في سلفي يوم جنب كتر يضام داكرة وفي هذا القدر الكفاية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين لا معلومة وكل الذي يتمنى أن يتمنى wannan wani cewa yana kan tsarin bayani ya ji kamar na ce hadisi da ya ce in yi zuwa in yi zuwa a na rajulu rajulu fa'ilu kamar na ce mai rauni ne a hanyar da rana ba shi na faɗa na ce mai rauni ba ne wannan ru'ya ne awwali a gori shi na faɗa na ce mai rauni saura ba ka da magana sosai ba sannan wannan yake da hukuncin wanda ya raba gadon kafin ya mutu gado ne mutuwar wanda za a gada ba haka sharaɗa ma ba su cika ba a musulunce babu maganar rabon gado sai bayan mutuwa sai bayan rasuwa a lokacin da suka zama na magada shi abin da yake da haƙƙi a cikinsa shine a biya masa bashi a kuma samu abin da za a yi masa sutura wannan kuma yana so ya ga masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah wannan abu ai darasi ne dogo da zai nemi kasassukan da aka yi akan sifar da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya saya ya bi su daga farko har karshe zai ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah sannan yake yana magana yana tambaya akan zaman da ake yi bayan an ɗago daga daga sujjada a zama na farko kafin abin nan raka'a ta farko in za a tafi raka'a ta biyu ko a raka'a ta uku in za a tafi raka'a ta hudu to wanda ita ce ake kira jalsatul istiraha jalsatul istiraha da yawa daga cikin malamai suna da sunna ce don ta tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam malik ibn khuwayr kamar da yake cikin bukhari hadisin malik ibn khuwayr da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ya ashirin suka halarci sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sun gan shi yana sakin istira wanda ba su ba suna cewa ya tsufa ne yasa yake yi wanda wannan tawilin yana buƙatar dalili kafin ka yi wani abu tawili yana da yana buƙatar ka kawo dalili don haka wanda suka yarda da sakin istira cikin malamai kamar imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi ya fi dacewa da sunna saboda haka wanda ya yi ya sunna wanda bai yi ba a cewa ya yi ya kuskure ko ya ko ya yi laifi a sallarsa saboda haka ana jantatul istiraha ga wanda ya so in yi haka ya zo da wannan kaso na sunna in kuma bai yi ba to babu abin da zai sa a ce sallarsa ko ta samu tangarɗa ko ya yi laifi to sannan kuma ya tambaya akan batun karatu idan limami yana bayyana karatu ita ma matsala ce da khilaf sabani a kanta yana da ƙarfi sosai ni kusan ma ban taɓa ganin matsala da sabaninta yake da ƙarfi kamar kamar matsalar karanta fatiha karanta fatiha a bayan liman cikin abin da yake bayyana karatu ba domin karantawa a cikin abin da yake fitirtawa wannan abin ne mai sauki amma in yana bayyana karatu a rako inda zai yi karatu ana ji shin a karanta ko kan a karanta akwai saɓani mai ƙarfi a nan tun ba jimawa kamar kamar a gudun a gudun shafi'iyya su za ka karanta a wajen wajen hanabila kuma za ka karanta fatiha za ka karanta fatiha to amma a abin da na fi karkata zuwa gare shi duba da ƙarfin dalilinsa shi ne idan liman yana bayyanawa kana iya ka karanta amma ba dole ba ba dole ne sai ka karanta ba karatun liman yana iya zama karatu da ne ka idan kara al'imamu fa an fito fa inna qira'atuhu lakum qira'a idan liman hadisin jabir an yi sabani wajen inganta shi ko rashin inganta shi amma mafi magana mafi dingaye shi ne hadisi ne hasan idan liman yana karatu ku yi shiru karatun liman karatu karatu ne gare ku shirin da liman zai yi bayan ya gama fatiha ya yi shiru ɗan lokaci wasu ma shirin har yana wuce iyaka ka ɗauka ko ya manta ya shiga wani tunani kamar ka ce subhanallah sai ka ji kuma ya ya ya da karatu domin shirin ya zo a hadisi na samura amma hadisi ne mai hadisi ne mursal hadisi ne mursal hadisi ne da ifi wanda suka gina wannan hukuncin akan sa su yi gini akan hadisi da ifi bai inganta ba da ya inganta sai a ce to a iya shiru din to amma tun da bai inganta ba magana shiru ba ta taso ba liman zai yi shiru bayan karatun fatiha gwargwadon yadda numfashinsa zai dawo gare shi ya samu uwa don ya shiga karatun fatiha amma ba wai ya yi ya daga wa mamu kafa ba wai kuma su karanta fatiha saboda haka wannan bai tabbata a sunna sahihiya ba waɗanda suke yi ba tare da sun fahimci rauni hadisin ba suna da uzuri ka je limaman limaman haramai ma za ka ji suna wannan shi din a ba malamin hadisi ba cikin ya kamata a san wannan karatu to limamin harami ka san wani gadon limamin harami sai ya sai ya hijja fa to dadin tafiyar sunna kenan tafiyar sunna ba ashkhas ba ba ba mutane take dubawa ba abin da suke faɗa da aikin da suke yi take dubawa shi yasa سلمان الفارسي يتجاه أبو الدرداء إن الأرض لا تقدس أحدا لأن كان وقت أسامي الأركي ومن كسر أركي تجميل أركي كلكيك kana dauka dan kana kasa mai tsarki shikenan kai ma ka zama mai tsarki a'a al-ardu la tuqaddisu ahadan saboda haka sunna ita ce ilimin ya gama karatu na fatiha to ya dawo da numfashinsa gwargwadon yadda zai kuma shirya jan karatun sura amma ba wai ya ce zai dan jawa su ba ma mun sai sun karanta abin nan ba wani kuma yake a cikin littafin da zabidi shi zabidi ya ce a ƙarshen littafin bijahi na muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wato bijahi dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kenan mu faɗa a yanzu ka gama bayani ba shi zabidi za ka kalla ba me ya hujjar da zabidi ya dogara da ita a zabibi kamar yadda ya tafi cikin ɗaliban da ya karatu a halitta ya samu masu faɗar haka ko sai hukumar Ah, Allah ya kansa a cikin littafin sa ihya'u sunna kuma ikmalul bid'a duk wanda ya zama bayani sai yayi wannan bijahi din amma mu ahlus sunna wannan ba za ka samu faɗi bijahi ba inda mun san cewa bai inganta ba a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa sahabban sa sun yi tawakkali da jahinsa annabi yana da jahi yana da martaba yana da daraja wannan babu ja akan haka sai dai darajarsa da martabarsa ta sace kai za ka samu naka darajar da martabar ne ta hanyar yawa sunnarsa sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda ka yi kokari ta hanyar aikin ka ka samu kusanta ga ubangiji ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa btagu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun kai kokari ka yi kusanci ubangiji ta hanyar yin abin nan shi yasa malamai suka ce alwasila at-ta'a hanyar wato ta hanyar biyayya ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki da'a kai ma ka samu kusanci da ubangiji shi yasa Allah ke wasbir waqtari kaga kenan ta hanyar biyayya ta hanyar da'a ta hanyar ni kake samun kusanta ga ubangijinka saboda haka jahi mai jahi nashi kai ma kana samun naka ne zaka jahin ne ko albarkar naka jahin ta hanyar aikin da zaka yi ta hanyar biyayyar da zaka yi wa Allah ta hanyar biyayyar da zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani kuma yake yayi a gaya masa abin da zai dinga karantawa imanin sa ya karu wato ka dinga yin addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik in kana san jajircewa akan wani addini kuma kana san karuwar imani al-imani yazini bi ta'a kai ta yin biyayya duk sanda ka ji sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sabuwa wacce ta kunshi aiki baka san da ita ba to kai aiki da ita da wannan aikin ne imanin ka zai dinga karuwa walladina zada mun huda wa atahum taqwahum saboda kullum kana shi kana ƙara shiriwa kana ƙara samun samun imanin ka yana ƙara karuwa wani kuma roƙo yake ni dan Allah ba shi maganin ina to ai ni ban san ba na ba na ba da magani ina wannan wani abu ne da zai yi addu'a Allah madaukakin sarki ya sauya ina yana ta gama da Allah ina ina mamaki Allah ba ka lafiya to sannan a cikin bayani na ɗago ina son ƙara a akan wannan mun yi magana akan cewa mafarkin salihai galibin ta gaskiya ne amma cikin bayani na na ƙara da cewa ba a bauta wa Allah da abin da aka gani a mafarki annabci ya yanke mafarki ba annabci ba ne ba a bauta shi sa malamai suka ce ko a mafarki kai ko mafarki kai da ta wataƙila wata rana za mu zo akan maganar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki ko a mafarki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wani a mafarki da sunan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ka wani abu da bai baya cikin shari'arsa wacce ya bar duniya bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum bayan ubangiji ya rufe kofa kace kayan sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka wani abu ko baya cikin wannan waɗannan abubuwa da aka rufe kofa da su to baka cewa an baka wani abu na addini ba za ka bauta wa Allah da wannan ba ballan kana kuma wani wanda ake cewa salihi ne ya ce ya yi mafarki an ce ya yi kaza ya yi kaza shi ma ibada ne wannan a wannan malamai da ittifaq sun tafi akan ta kai a ji a duba littafin al-i'tisam na shadibi al-i'tisam na shadibi za a ga maganar ba a bauta wa Allah da manamat ba a bauta wa Allah da abin da ake gani a mafarki ganin ba na so ne maganar ta yi faɗi da yawa shi yasa ban shigo wannan babin ba akwai magana da yawa akan wannan da kuma babin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki shi ma akwai wasu bayanai da malamai suka yi ba wai kawai ka yi mafarki ka ga wani ƙato wani gidi da baƙi a cikin mafarki ya ce ni manzo Allah ne ka ce kai mafarkin manzo Allah ba a'a akwai ka'idojin da manzo Allah da da da da da malamai suka faɗa wanda suka fahimta daga maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya baya kamance kiriya da shi wato zai iya fitowa a wata siga ta wani abu daban ya ce shi manzo Allah ne amma ba a sifa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda manzo Allah yake nufi in ka gan shi a sifarsa da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da ita ka gan shi kamar da kake karanta shi a cikin shama'ilin shama'il muhammadiyya na shama'il na turmihi to in ka gan shi a irin wannan sifa da irin sifar da aka da suka ga zo a hadisi sabon suka sifanta shi da shi to sai ka mutu amma in ka ga wani wanda kwata kwata shi ya ya su kwana ne yayi wani gu kamar nesa gaba daya ko a cikin mutane wato kai da ka gan shi ba wata kila ya ta kai razana ka kuma yake filin manzon Allah ka tafi kana cewa ka ga manzon Allah har ma ya ce ka yi rubi ka yi kaza ka yi kaza wannan ba manzon Allah ka gani ba shaytan ka gani ko da yake ne manzon Allah din saboda haka wannan wani babu ne wanda wata kila wata rana idan gaba ta zo a kansa ma yi magana a kansa da fatan mun fahimta يتحول من جنبه الذي كان ينام عليه haka yanzu a cikin ya canza daga bangaren da yake kwanci a kansa aure haka sai ya ka canza zuwa hagun ai a dabin kai ne sun mara kan ko haka ba mu Allah ne ke ka canza ba ko me ta kana ma ka canza din ai a lokacin ne ka samu matsala ba matsala ka samu ba kana kan da matsin ko ba haka ba sai ka shiga wata matsala ta ce ce canza to ba wani bangaren ita ka canza me da me da barka to sai kuma da gaba a yi ko ka ka mai da kanka in kana gaba ka dawo ka dai canza wani maka kai wani canji da maka amma a yi kin canza ne

sai ya sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sifarsa ya ce ya ce ya ce ce ne sunanka ya ce ka bi ka dinga ka ka rike sunna ka rike tauhidi ai da rabu da zaman akwai a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauka bishara shi kuma manzo Allah na kanta da sai ya sa ka kara abin da sai ka amma ka ga an zo an ce wani gurin da <laughs> ba Allah ya samu